La situation humanitaire entre 2014 et a changé énormément dans Yanayin rayuwar al'umma ya canza sosai a cikin ƙasa tsakanin shekarar 2014 da 2018. Rikicin da a wani lokaci yake a arewa maso gabacin ƙasar Najeriya ya ƙetare iyakoki da dama har ya rikide ya kuma rikicin tafkin Chadi ya kuma shahi ƙasashe hudu. Ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe ita ce Nijar, musamman a jihar Difa. Jiha ce da ta ja mu sosai. wannan kuwa ganin yadda mutane da dama suka bar garuruwansu da gidajensu kan tilas ko daga wannan bangare na iyaka ko kuma daga wancan wato 'yan gudun hijira da kuma waɗanda suka bar mazauninsu a cikin ƙasa sai kuma mazauna jihar difa waɗanda cikin tausayi suka tarbi dubannin jama'a bayan faruwar rikici a watan fabrairu na goma sha biyar. ƙungiyar kurwa rouge na ƙoƙarin ba da kariya da kuma taimakon da ya waje ba ga dukkan waɗannan al'ummomi mun ba da gudunmawa a fannin tattalin arziki da kuma abinci wannan shiri na kai tsaye ne ya kuma shafi iyalai dubu tamanin tsawon lokaci tun lokacin farar rikici har zuwa yau muna da wasu iyalai da dama da ke karuwa da taimako ta hanyar noma da kiwo domin samun abubuwan da za su amfani da su su rayu sannan kuma su taimaki iyali akwai irin waɗannan mutane a agadas a arewacin tawa tilibiri da difa wato dubun dubatar iyalai misali mutane dubu uku da ɗari shida ke karuwa da kayayyakin noman garake muna kula da lafiyar dabbobi a cikin iyalai dubu tamanin da biyar mun kuma taimakawa kusan mutum dubu ɗari da talatin wajen samun ruwan sha akwai 'yan matsalolin matsaloli da suka danganci tsaro akwai wasu wurare a cikin kasar inda tsaro bai tabbata ba ba mu da tabbaci na tsaro da ke ba mu damar aiki misali a yankunan da ke da iyaka da kasar mali da burkina faso akwai kuma wasu yankuna na jihar difa kamar tsibirai na kogin chadi wanda ya zama wuri na soja an haramta zuwa can sha'anin kaiwa ga al'ummomi marasa galihu sosai batu ne da muke tattaunawa da hukumomi na farar hula da na soja bayan haka akwai wasu matsaloli da suka danganci raunin gwamnati a wasu fannoni kamar na kiwon lafiya irin waɗannan matsaloli suna da dama a yankuna na nesa kamar difa da tilibiri muna aiki tare da hukumomi domin ganin waɗannan al'ummomi sun fita daga cikin wannan matsala